Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro 'Asalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis biyu ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi gasar filu da kanin labarai. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce annobar Corona virus ce matsalar da tafi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Annobar Corona coronavirus na iya sa Birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwar nan na ƙasar China Huawei. wani dan majalisar dokokin amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta bukaci china da gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jarida kasar uku kanin labaran kenan a cikin wannan shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta yi wa mabukata tanadi don halin da ake ciki. kimanin tan dubu saba'in na hatsi ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin rarrabawa mabukata za kuma a ji martani da minista da ke kula da ayyukan 'yan sanda a najeriya ya bayar a kan zargin da ake wa 'yan sanda na amfani da damar su wajen cin zarafin waɗanda suka karya dokar zama a gida sannan za mu kawo muku shirin domin iyali to amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gani. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfili lahashin gumel. Sakatare ya jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya a Antonio Guterres ya ce annobar corona coronavirus ce matsala ya tafi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka haɗu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar. Na biyu tana tasiri kan makomar tattalin arziki ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. Ya faɗi haka ne a wani taron manema labarai ta hoton bidiyo da yammacin ranar Talata. Guterres ya yi kira ga ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da su ƙara ma babban bankin lamuni na duniya IMF sukunin iya bayar da ranci domin taimakawa kasashe matalauta yayin da suke fuskantar yaduwar coronavirus. haka kuma guterres ya yarda da cewa kasashen da suka ci gaba a duniya irin su amurka na fuskantar damuwa matuƙa a ƙoƙarin shawo kan wannan cuta annobar coronavirus na iya sa birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwa nan na china huawei abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan ƙarya da cana ke yi game da asalin inda cutar COVID-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. Jami'an Birtaniya sun ce kamata ya cana ta fuskanci tuhuma kan cutar coronavirus wadda tun farko ta bullo daga birnin Wuhan na kasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Yayin da yawan mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ke karuwa a Birtaniya. ministoci da yawa na kira ga prime minister boris johnson da ya sauya shawara ta barin kamfanin china na huawei ya gina wani bangare na sabuwar fasahar g5 a birtaniya wanda dama amurka ta yi kokarin ganin an hana saboda tsaro tun ma kafin wannan cutar ta bayyana wani dan majalisar dokokin amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasa da ta buƙaci china ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar ƙasar uku waɗanda suka fara kwarmata illar cutar coronavirus a birnin Wuhan. A wata wasiƙa da ya rubuta ɗan majalisar wakili na jam'iyyar Republican Jim Banks ya yi kira gwamnatin Amurka ta nemi a yi bincike kan makomar Pang Bin da Chen Kushi da kuma Li Zuiha. Bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai, sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo ciki har da hotunan cinkoso a asibitoci da kuma wasu tarin gawarwaki a wata karamar motar bas. banks ya rubuta cewa baki ɗaya mutanen uku sun fahimci irin hatsarin da suka sa kansu wajen fitar da rahotanni kan coronavirus a china amma suka yi duk da haka bank da yana zargin gwamnatin china da ɗaure su a gidan yari ko kuma wani abin ma da ya fi hakan Sarfila Hashim Gumal zai sake shigowa da karin labarai. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta rarraba hatsi ga mabukata a jihohin da aka sawa linzamin zirga-zirga da kuma birnin tarayyar Abuja. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa wannan rahoto. Kimanin tan dubu saba'in na hatsi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rarrabawa mabukata a jihar Lagos da Ogun da Abuja da kuma wasu sassar ƙasar nan da ke buƙatan tallafi. Sakataren gwamnati Bos Mustapha ne ya bayyana haka a lokacin da yake ci gaba da bayanin irin matakan da mahukunta ke ɗauka wajen magance yaduwar cutar coronavirus. I'm pleased to announce to you that Mr. President has approved the release of 70,000 metric tons of grains from the National Strategic Reserve for distribution to the poor, the vulnerable, and those whose livelihood will be affected by the lockdown. tuni ma gwamnatin najeriya ta fara ba da tallafi ga masu karamin karfi wanda har wa yau shugaba muhammadu buhari ne ya ba da umarnin haka wanda aka fara daga karamar hukumar kwali ta birnin abuja ta hannun ministar ma'aikatar jin kai sadiya umar faruk na tambaye ta ko me yasa aka fara daga wannan rukunin sai ta ce kowa yana duk wanda suka cancanta a ba wannan tallafi suna cikin rajista su amma saboda wannan policy na social distancing ba za mu haɗa mutane mutane a cunkushe a wuri ɗaya ba so an gama da wannan kungiya su tafi wasu su shigo su ma a masu bi yana da yawa kuma a nan kwalukurin gidaje kamar dubu biyar da wani abu ne za mu ba a yau amma continuous exercise za a ci gaba da har sai an gama duka a mutanen fct Shamsiya Abdullahi tana ɗaya daga cikin rukunin farko da aka fara baiwa wannan tallafi Sunana Shamsiya Abdullahi. Ni ma na samu tallafin dubu ishirin kuma ina godiya. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya ce ya yaba da wannan yunkuri da gwamnati ta yi sannan kuma ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa. Dole ne a ba da tallafi a taimaki mutane. Don ba za a rufe gari a ce ba tallafi ba. Ba wai magana wayan fi da miliyan da biyu ko miliyan hmm, abin da kuna da shi ya fi yaka idan ba ku fi shi ba wala sai ku mutu kun bari. saboda ka kowa ne kawai za a yi fitan kashe gobara kowa zai da abin da yake da shi a hada a dunkule domin a taimaka a dakile wannan cuta wanda ta zama bala'i wanda tana iya ta hallaka al'umma gaba ɗaya. Wani daga cikin saukin da gwamnati ta bayar shine talala da ta baiwa masu saye da sayarwa da su yi cinikinsu daga karfe goma zuwa karfe biyu na rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfila Hashim da ƙarin labaran. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafa dangane da annoban nan ta coronavirus. Kasuwar Dow Jones da SP 500 da kuma Nasdaq duk sun rikito da kashi hudu cikin ɗari. Manyan kasuwanni a biranen London da Frankfurt da kuma Paris duk su ma sun rikito da kashi hudu cikin ɗari biyo bayan faduwar da aka tafka a kasuwannin yankin asiya kasuwannin dai sun faɗi bayan da trump ya faɗi ranar talata cewa amurka na iya ganin makonni biyu na bala'i game da barkewar annobar coronavirus da alamar masana sun yi muwafaka kan cewa idan har mutum ba ma'aikacin kiwon lafiya ba ne kar ya sayi takunkumin kariya da ake kira n95 marks. wanda aka daɗe ana ɗaukarsa a matsayin takunkumin kariya mafi inganci ba za su taimaka wa mutane ba sosai kuma ana fuskantar karancinsu ga mutanen da suka fi bukatar su wato ma'aikatan lafiya da suka sadaukar da rayukansu da ke kokarin kare kansu daga covid-19 yayin da suke ceto rayukan mutane har yanzu dai ana muhawara kan koshin ya kamata duk wanda zai fita waje ya saka wani abin kare fuska amma wasu masana sun fara ba da shawara cewa duk wani rufe fuska na iya taimakawa ba wai ya taimaka wanda ya rufe fuskar ba amma zai iya kare sauran mutane daga shi wanda ya rufe din. daga ƙarshe ƙasashe a faɗin duniya na raɗa damuwa game da tashe-tashen hankula masu nasaba da ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayin raƙau yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu ƙaruwarsa har 320 bisa ɗari kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru biyar da suka gabata. Munanan hare-haren da aka kai a shekarar ta gabata kamar na harbi a garin Christchurch da ke New Zealand da El Paso na birnin Texas a nan Amurka har ma da wasu da aka kai a Jamus. Dukkaninsu sun ja hankalin duniya. amma binciken da aka yi wanda aka bayyana jiya laraba a wani sabon rahoto daga hukumar yaƙi da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa irin waɗannan hare-hare na ci gaba da faruwa yayin da ake samun ƙaruwar hare-hare da mutane ke kaiwa da raɗin kansu da ke alaƙa da wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin riƙau na ci gaba da muni a daidai lokacin da ƙungiyoyin kansu ke ci gaba da ƙasaita. gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu sake koma Najeriya. halin da ake ci kuma yayin da hukumomi a fadin Najeriya ke killace al'ummominsu don hana su cuɗanya da juna don dakile cutar coronavirus da ke daɗa yaduwa a sassan duniya. Jama'a a Najeriya musamman a babban birnin tarayya Abuja na kokawa da irin cin zarafi da jami'an tsaro ke musu. A wuri ɗaya kuma hukumar da ake zargi ta musanta A cewarta ba a kai mata rahoto akan haka ba. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na da cikakken rahoto. Bayanai daga sassa daban-daban na Najeriya inda ake aiwatar da wannan dokar ta hana yawo domin tabbatar da an hana 'yan ƙasa zagayawa domin kada a baza wannan cutar ko kuma kada a kama cutar nan ta coronavirus suna nuna cewa jami'an tsaro suna amfani da damar su wurin uzura jama'a da kuma musguna masu waɗanda suka kasa ba da hanci da rashawa da za a iya motsawa da su har ma duka akan yi masu a irin haka ne ake zargin cewar akwai wani magidanci da ya rasa rayuwarsa a yunkurin da yake na nemo wa mai ɗakinsa da ke da juna biyu abinci a daidai lokacin da wannan dokar take aiki. Akan haka ne na tuntuɓi minista mai kula da ayyukan 'yan sanda na Najeriya Alhaji Muhammad mai gari Dingadi domin in ji matakin da za a ɗauka akan irin waɗannan jami'an tsaro da ke uzura jama'a da sunan aiwatar da dokar hana yawo da gwamnatin ta fitar. Ni ban samu wannan rahoton ba har bisa yanzu kuma ban san da magana ba amma dai ina tabbatar ma 'yan najeriya cewa muna nan saye da idanu kuma muna son 'yan sanda muna jaddadawa kullum na cewa a tsaya a aiki yadda ya kamata a matsayin professional 'yan sanda wanda suke aiki kamar yadda jama'a ƙasa suke bukata kamar yadda gwamnati take bukata kamar yadda doka ta tanada idan an samu kila ko ɗaya ko biyu irin wannan watakila ba a rasa abin da ya faru ba amma dai a ce har 'yan sanda sun bugi mutum ya ransa duka to gaskiya nan ban samu bayanin haka ba kuma ina fatar ba haka ba ne. Bayanin duka da uzura mutane wannan hata da wasu ma'aikata kafofin labarai da ke da izinin fita ai masu irin wannan mm. dukan da kaskanci su wayannan kamar wani mataki za a ɗauka domin tabbatar da an hukunta jami'an tsaron da suka yi irin wannan wuce malam da karatu. Eh, idan muka samu 'yan sanin da suka wuce wuri ai akwai matakan da muke ɗauka na hukunta su kuma gaskiya ba za mu kasa hukunta su ba idan suka yi abin da ya wuce wuri. ministan ayyukan 'yan sanda na najeriya kenan alhaji muhammad mai gari dingadi a tattauna da ne da shi a abuja To a ɗaya na tuntuɓi Malam Abdullahi Dahiru wani direba da ke aiki a gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM Abuja wanda shi ma ci arin gama da 'yan sanda har aka yi mai duka inda yake cewa. Na je in dako ma'aikaciyar daga gida zuwa ofis. Na haɗu da gate gate na 'yan sanda. Duk ba wanda suka ci zarafi na sai na kusa da layin gidansu. Sun ce in tsaya na saya Na nuna mashi ID card na ni ma'aikacin gidan rediyo ne. kuma akwai uniform ma a jikina daga nan sai ce ai ba a wucewa in ba ma'aikatan lafiya ba kawai in juya ba zan wuce ba na ce ya hakuri ai mu doka ba ta nuna cewa mu kada mu yi zirga-zirga a hanya ba faɗin haka ma sai fara dukan moto wai in ban juya ba zai bige ni bai ma gama rufe baki ba kawai ya zagayo na. ya fara kwala min sandan da yake hannun shi to na sauko domin in ba sa hakuri ya ce kar in maso wurin shi haka ya fara bina yana kwakwala min hannu har hannu na ma ya tashi bayan kai akwai wasu da kaga an ci zarafin su a wurin kwarai kuwa na zo na ga ma wani haka to ban san dai me ya hada su da wancan ba na ga yayi ma mutum na uku kenan diddani abdullahi dahiru kenan wani direba da ke aiki a gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon vision fm abuja a bayanin da ya maza dangane da aron gama da ya ce da jami'an tsaro har aka masa duka umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria To kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraronmu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Jama'a assalamu alaikum mu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cutar Corona virus na ci gaba da barazana ga rayuwa al'umma da ci gaban kasa abin da ya sa hankalin kasashen duniya baki daya ya karkata kan matakan shawo kan wannan cuta. To a ci gaba da bada gudunmuwa ga wannan yunkuri yau ma shirin domin iyali ya gayyaci Dr. Abdulmumin Sa'ad ƙwararren likita a fannin yaƙi da cututtuka. Wanda na fara da tambayarsa wani rukunin mutane ne a cikin iyali ke da hadarin kamuwa da wannan cutar sai bayyana cewa to a gaskiyar lamari kowa zai iya zai iya kamuwa da wannan cutar ta coronavirus tun daga yaro da aka haifa yau ko ce jinjiri har kuma tsoho wanda ko shekara nawa yake da shi amma dai abin da muka fi sani a alkalin da ake da su mutanen da su tsofaffi da wanda suke da halin wata rashin lafiya ne kamar asma da ciwon suga da ko ciwon zuciya da makamantan haka ko kuma wasu ciwonka da suka shafi numfashi sun fi hatsarin kamuwa da ita amma dai gaskiyar lamari shi ne kowa zai iya kamuwa da wannan cutar saboda shawarwari da aka bayar na kariya kowa ya kamata ya ɗauka kada wani ya tunanin cewa wai shi matashi ne ko yana jin karfi ba ta da talaka ba ta da kuma mai arziki saboda haka duk wani hali da kake ciki mutum ya shiga a halin kulawa da ka'idojin da aka bayar na wanke hannu kuma a riƙa yin tazara tsakanin mutane a daina cinkoso ko wajen ibada ko wajen biki ko wajen taro a cikin kowa ya zauna a gida idan har ka zauna a gida to ka kare kanka da sauran iyalinka da kuma makusantanka da abokan zama daga wannan cuta shawara ita ce za ka yi mu'amala da mutane ka rika mu'amala da su kamar suna da cutar kai ma ka rika daukan kanka kamar tana da ita kaga suna da yin nesa da shi kenan haka sai a lafiya. To akwai masu cewa kuma cutar nan ba za ta iya yin tasiri a kasashen Afirka ba sabili da akwai zafi suna akwai waɗanda suke cewa wai cutar ta fi son sanyi sabili da haka ba lalle ta karfi a nahiyar Afirka bai na gaskiya wannan magana. da shi wannan gaskiya labari ne na kanzon kurege da kuma babu wani matafa game da wayannan maganganu a hakikanin gaskiya shine ba wani kasa da bata eh, kusan kasashen da suke masu sanyi da masu zafi da an ga da wannan cutar saboda haka a burbuje ne shine kawai duk inda mutum yake a duniya ko kasa mai zafi ko kasa mai sanyi zai iya kamuwa da wannan cutar saboda mun ga kasashe da halin zafi suke ciki yanzu kamar su australia da kuma wajajen gabas ta tsakiya kuma duk an samu mutane da suke da wannan cutar saboda haka kana mutane su rika wani ganin cewa kamar inda suke wai zai ba su kariya babu tabbacin haka kowane gari mutum kowace kasa yake mai zafi ko mai sanyi ko mai ruwa ko mara ruwa to gaskiya zai iya kamuwa ko kuma za a iya kamuwa a halin da duniya ta samu kanta a cikin da cutar nan ta zama gama gari kuma take ci gaba kamar wutan daji take yaduwa kamar wutan daji kowa kowane ɗan adam da yake duniya yana da haɗarin kamuwa da wannan cutar a ko'ina yake kuma a duniya saboda haka matakan kariyar na bai su za a ci gaba da yi na wanke hannu a daina taɓa fuska ko baki ko ido sannan kuma a daina cakuɗuwa da jama'a a zauna a gida. To ka san kasashen nahiyar Afirka musamman ana amfani da magungunan gargajiya waɗansu tafarnuwa ne waɗannan kayayyakin da ake yin shayi da su masu ƙanshi ɗin nan su lemun tsami da dai sauransu akwai waɗanda suke ta yayatawa kafofin sada zumunta cewa waɗannan suna maganin cutar corona idan ta kama ka za ka iya maganin ta da su. irin wannan abinci dai kayan abinci ne masu daɗi kuma masu inganci amma babu wani shaida ko wani bayani na kimiyya da ya nuna cewa wannan cin wayannan abubuwan ba su kare mutum daga kamuwa daga cutar coronavirus abu mafi inganci in kana sha'awa ka iya ci amma ka ci kawai don abinci ba wai don kariya ba saboda haka ba je ba zai su kare mutum ba babu wani bayanai kuma babu wani ingantaccen bincike da ya nuna cewa suna da fa'ida a haka sannan a wannan gabar zan sake yin nana ta na taɓa yin wannan magana a baya cewa kada wani mai maganin gargajiya ya ce ma mutane yana da magani na ɗaya dai zai fuskanci kushe koma ko ina yake a duniya na biyu kuma zai sa kanshi da iyalin shi da al'umman shi saboda mutane masu cutar coronavirus suka fara bullo mai gida duka unguwarsu ma ya sa su a cikin haɗari saboda haka mutane su rika kuma kiyayewa kada mai maganin gargajiyar unguwarku ko garinku ya ce wa yana da maganin coronavirus babu har yanzu babu wani magani da aka tabbatar kuma babu rigakafi rigakafi ɗaya ne kawai shine a dokokin da ake faɗa a kafafun yada labarai da kuma hukumomi suke bayar da bayanai a kan na dai kariyar nan dai na tsafta tsaftar jiki tsaftar muhalli a kuma nesanta a yi nesa nesa da juna to idan mutum ya kamu da mura makon da ya shige mun yi magana akan bambancin mura da ita wannan cuta ta coronavirus ka yi mana bayani haka to amma idan mutum ya kamu da mura ko kuma waɗansu cututtuka akwai magungunan da ko likitoci kuke bayarwa da za su kashe ƙwayoyin cutan da suka yi sanadiyar wannan cuta misali da a turanci akan kira su antibiotics din nan mm. to irin waɗannan magungunan da ake bayarwa domin kashe waɗansu kwayoyin cututtuka nan waɗansu suna tambayan zai iya taimakawa wajen maganin cutar coronavirus ko kuma in kana jin irin wannan laulayin ka iya shan su domin neman sauki? akwai yan bayani kaɗan da zan yi cutar mura ba a bata antibiotic a warke saboda mafi yawancin murorin da ake samu ko mutane cutar mura za ki ga wani lokaci shi ma virus ne ko flu virus ko kuma dai wa'insu daga cikin nau'in kananan kwayoyin cutar da suke kawowa. ana ba da antibiotic ne kawai a yayin da likita ya tabbatar cewa kwayar cutar da ta kawo cutar da take ta'addabi mutum ko mutane a lokacin kwayar cuta ce ta bacteria saboda haka ba wani magani da aka ba da shawara mutum ya sha haka kai ba tare da ya ga likita likita kuma ya ba shi damar ya sha ko kuma ingantattun ma'aikatan lafiya da aka ba su damar su rubuta magani saboda haka kada mutum kowane irin ciwo yake da shi na al'ada ba ce mai kyau mutum ya sha magani gaba gadi ba tare da ya samu shawarar ma'aikatan lafiya ba wanda aka tabbatar da ingancin karfinsu da kuma kwarewarsu saboda haka ni mutum ne ba shi da lafiya ya tuntuɓi ya kira likitocin ko kuma ya kira nan ba in har yana tunanin ko yana tsoron kamuwa da corona virus ne a kuma alamomin da aka yi ta bayyanawa ya yi kama da sun za su fayyace su tabbatar cewa ko ita yake da shi ko kuma a su ba shi shawarwarin da ya dace amma dai kada mutane su sha magani don gaba daɗi kamar yadda ake ta kuru da sauran magunguna kamar na ciwon cizon sauro na malaria da sauransu a baya mun yi bayani cewa an ta kwantar da mutane a asibiti wayansu masu rasa rayukansu saboda haka kada dai a sha magani kawai ba tare da an tuntuɓi jami'an lafiya ba. wato likita duk ƙasashen duniya suna ɗauka matakan taimaka ma al'ummarsu da babu shakka wannan cutar Corona coronavirus ta shafa ko da ta wani irin bangare ne ko ta kama su ko bata kama su ba mm. don ta tauye rayuwarsu. To akwai hoton da aka yayata da aka ɗauka a Najeriya inda ake rarrabawa talakawa kayayyakin masarufi aka kosan gaske ana batun ba da tazara din nan. Yaya kake gani za a iya tallafa ma 'yan Najeriya a kuma cimma burin na ba da tazara da zai taimaka wajen takaita yada wannan cuta ko kuma daina yada cuta baki ɗaya. to gaskiyar lamari dai wannan bidiyon ne ma na gan shi kuma hankali na ya tashi da na ga yadda aka tara mutane bayan kuma an ce kowa ya zauna a gida musamman ma watakila a karin da ake tunanin cewa coronavirus eh, ta fi yaduwa a wannan karin a ko ko'ina a najeriya zan iya tabbatarwa ko a yake jan kan hankalin mutane za su zauna a gida ya mata a ce sun wani tsari ta yadda za a iya mutane abin a inda suke kuma unguwar su da ba su da hali muna da musamman a Najeriya akwai shugabannin al'umma ko na addini wanda za a iya haɗa kai da su mani an san ana iya yin lissafin gidajen mutane a ceto a wannan unguwar ko wannan yankin ko wannan ƙauyen muna da mutane mutum ɗari da suka taimako amma yau ranar alhamis ta mutane biyar zuwa ɗaya zuwa uku ne ko kuma mutum ashirin ne za su fito ne bayan minti goma a ce mutum biyar sun fito ko bayan minti hamsin za iya irin wa'annan tsarin da ba sai an cin mutane suna layi ana tura juna ba sai ka ga cewa duk ah, ah, abin da ake ya zama baban giwa cewa an tsara maciji amma an kashe maciji amma ba a tsara kai ba ah, ana ta ana ta da warwara wannan gaskiya bai dace ba Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdulmumin Sa'ad kwararren likita a fannin yaƙi da cututtuka da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. Ba a alheri da wannan shiri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce annobar coronavirus ce matsala ya tafi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka haɗu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar na biyu tana tasiri kan makomar tattalin arziki ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. annobar Corona virus na iya sa birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwar nan na china huawei abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan karya da china ke yi game da asalin inda cutar covid-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. wani dan majalisar dokokin amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasa da ta buƙaci china ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar ƙasar uku waɗanda suka fara kwarmata illar cutar coronavirus a birnin wuhan a wata wasiƙa da ya rubuta ɗan majalisar wakili na jam'iyyar republican jim banks ya yi kira ga gwamnatin amurka ta nemi a yi bincike kan makomar pang bin da chen kushi da kuma li zuiha bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafa dangane da annoban nan ta coronavirus. kasuwar Dow Jones da SP 500 da kuma Nasdaq duk sun rikito da kashe hudu cikin ɗari. Manyan kasuwanni a biranen London da Frankfurt da kuma Paris duk su ma sun rikito da kashi hudu cikin ɗari. Daga ƙarshe ƙasashe a faɗin duniya na raɗa damuwa game da tashe-tashen hankula masu nasaba da ƙungiyoyin ta'addanci masu tsauran ra'ayin rakau. Yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu ƙaruwarsa har 320 bisa ɗari kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru biyar da suka gabata. ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero diodone da ya haɗa shirin kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau aisha ta ce ke muku fatan a zauna lafiya Bonjour au micro Idrissa Seboudia.